Tuma da Lamita 93.1 zangon FM Arewa rediyo mai sauraro asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkanmu da rana. Barkanmu da arzikin kasancewa tare kuma mawa ta cikin shirin mu tattauna yau Alhamis. Rana ta karshe da muke gabatar muku da shirin a cikin mako. Kamar yadda muka saba shiri ne da muke tattauna batutuwa da suka shafi gida da ketare mm. Don tattaunawa da kuma yin fashin baki alabashi mai sauraro ya samu sani da kuma fahimta kan abubuwan da ke wakana a duniya ta malikiyar muddini sunana dijita abdullahi ya hayata rasul mai yarbatta. da ke mana lale marhaban kuma ba bashi in bashi tuni ya yi sukuni a zauren namu na fashin baki mm. ba bash maraba assalamu alaikum ta rasul mai yar tare da dubban ta ko dubban miliyoyi ko miliyoyi ma in na faɗa ban yi ƙarin gishiri ba na waɗanda suke sauraron mu a cikin wannan shiri na mu tattauna kamar yadda kika gabatar kika faɗa a wannan rana ta ƙarshe kafin mu je ga batun da za mu tattauna a cikin wannan shirin jiya na tashi da misalin ƙarfe tara na gangara da 'yar kwamata na tafi bage a daidai layin milo na tsaya aka tsaye da ni aka ce ai mun yi rashi na cewa wane ne ya rasu aka ce akwai ɗanku akwai yayar mu hajiya laraba wadda babban ɗanta ne saminu yakubu wanda ya daɗe yana jinya kuma ya mutu yana jinya a asibitin kuroda ciwon samun ya warke Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa kamar yadda mm, Allah ya tsara da lafiya babu lafiya ba tsaye tsallake jiya ba Allah ya masa rasuwa mun kai shi kushewarsa yau da safe babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ji kanshi Allah ji kan Saminu Allah ya ba mahaifiyarsa Laraba hakurin jura babban wannan rashi da kuma yan uwansa gabaki ɗaya da kannansa da sa da kuma dukkan mu mu gabaki ɗaya wanda shi dan mu ne tunda ita yayar mu ce ubangiji Allah ji kan Saminu Allah sa aljanna makoma sannan kuma akwai yayana Rabi'u Madugu wanda kuma yayana ne A shekaru yaya na ne a aiki irin na jarida shi ma Allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa a makon da ya gabata ubangiji Allah ba shi hakurin jura wannan babban rashi na mahaifiyarsa ita ma marigayar ubangiji Allah sa aljanna makoma Allahumma amin Allah ya sa an huta ya Allah to jije kafin mu kai ga maudu'in mu shekaran jiya mun yi maudu'i akan zaben da aka yi a Senegal wanda muka dogon liƙi a cikin wannan fashin baki na ba da misali da waɗanda na kalli irin kwalama ciwon da suke da shi na dawwama a kan karagar mulki musamman da yawa daga cikin shugabannin afirka daga zawiyar renon ingila daga zawiyar renon faransa daga zawiyar renon portugal da sauran kasashe da suka yi mulkin mallaka a cikin shirin an dan sami musanyar kasuwa na profile din shugaba paul biya na kamaru wanda da muka ɗauko tarihinsa kin san lodin da yake kanmu tunda ba takarda muke dubawa ba ba littafi muke ajiyewa ba ba a bango ake rubuta ba illa iyaya ka kokari muke da ilhamar da Allah ya bamu mukan shiga archives kundin tarihin da yake cikin kanmu mu ɗauko profile ɗin shugabanni da abubuwan da suka faru a duniya ta fuskar siyasa tattalin arzikin ƙasa alaƙa daban-daban ta ƙasashe da diflomasiya ta duniya na dauko bayanin paul biya a inda aka yi musanyar kasuwar bayani maimakon profile din paul biya sai aka yi kuskure na identity aka ɗauko profile ɗin robert mugabe kin san na ba da labarin tun da kamar ta samu yanci a shekara ta 1982 daga baya bayan mun gama program nan na koma na zauna na yi tsaye a tsanake na ce an samu kuskure sai dai mu gyara kin san idan muka duba profile ɗin paul biya shi karɓa daga amada hijau mm. shi kuma amada hijau gajiya yi da abubuwa da suka tattare masa kai ya mika mulki da kansa kuma lokacin da amada hijo ya rasa wato lokacin da ya koma ga Allah akwai lokacin ma da shi Paul Biya yana cikin zafin kan mulki a Kamaru ya ma ki yadda abin na gawar shi amada hijo a Kamaru din to maimakon hakan sai muka ɗauko na ɗauko profile ɗin gabe misali kamar mu sanya riga ne na ɗauko wannan na ba ta wannan na ɗauko wannan na ba kin san ba manta ba zimbabwe ce lokacin mugabe wadda ta samu yanci a shekarar ta 1982 wanda mukamin tun da ya dare kan karagar mulki sai da ya sauka ba arziki a shugabancinsa wanda ya so shi ma ya zauna a kan daular da ya kirkira ta shugabanci daga shi sai 'ya'yansa har ma da matarsa to wannan abubuwa da ya zo kin san lokacin da duk muke gabatar da wannan shiri sai dai jama'a su afuwa daga lokacin da muka gane ko da ko ta lam'a ko wasu daga cikin masu sauraro suka dan nusar da mu ko lokacin da muke program din ne mukan ba da dama saboda akwai abin da batune ke cewa wai no man is an island babu wani mutum wanda ce za a ce daga kan shi tunani na tunanin masu tunani ya kare ai shi ilimi ai eh, kogi ne kogi ne dan adam taka mm. na zauna ina alwala sai kawai ne tunanin an yi musanyar kasuwa ta wajen abin da ya faru a zimbabwe da abin da ya faru a kamaru lokacin folbiya folbiya ya karba daga amada ije wanda kuma folbiya yanzu kusan shi ma yana nema shafin shekaru 40 akan mulki domin ya ɗara shekaru 80 da haihuwa a duniya wannan dan shi na observation din da muka yi wanda kuma sauraro kin san akwai ɗaliban ilimi wanda kullum abin da muke faɗa mukan faɗa abubuwa ne waɗanda akwai ɗalibai da suke bibiyar irin wannan domin ya kamata duk inda aka samu ɗan kuskure ko tuntuɓe ko wani ta lam'a mu gyara don su ma ɗaliban su gyara rikodinsa wannan shine abin da ya kamata a yi kuma bayan nan ma akwai abokina bashir hayati jantila shi ma bayan mun haɗe ce ai na garin nan kanku yayi zafi batun profile ɗin fall biya aka yi mixin sa da na robert mugabe hmm. ta shi ma bashir ɗin na yi godiya kwarai da gaske baki da baki muna godiya to yanzu wace duniya ce ko wace nahiya ce wani kwalolo ne a duniya yanzu shirin mu tattauna yake neman ya shiga ya kutsa ya taza da tsifa da gano yadda duniya take da yanzu ta zama abin da bahaushe ke ci a duniya makuntar rikici To a cikin nusan din da za mu yi a yau a cikin shirin za mu nausa Rasha. Mm. Rasha ta Vladimir Putin. Mm. Wanda kuma sa'in da muke hutu mm. na azumin Ramadan. A daidai dan wannan gaba Rasha ta yi zaɓenta na shugabancin ƙasa tsakanin sha biyar zuwa sha bakwai ga watan da ya gabata na maris zaben karshen wadi zaben karshen wadi wanda kuma tun gabanin wannan lokaci an ga abubuwa da suke da suka faru mm. wanda ake tunanin eh, su ne za su gabaci sakamakon da zai bayyana mm. na zaben misali mm. mutuwar alexi Alex Zinabal. Babal kwari dan gwagwarmaya wanda kuma yake adawa da gwamnatin Putin. Tun bayan mutuwarsa kasashe mm. na yamma suke ganin cewar to ai dama sun san za a rina mm. wai an saci zanin mai hauka. Mm. Zanin mahaukaci. Cewar zanin mahaukaci a cewar dama ma damar Putin ne ike sharafi akan kujerar rasha mm. to ko shakka babu babu wanda zai yi sukuni daga bangaren adawa kwarai da gaske kuma aka zira wa zaben ido mm. aka ga yaya za a kaya duk da dai mm. sun kwana da sanin sakamakon yadda zai kasance fitin shi ya lashe zaɓe kwarai da gaske wanda kuma bayan zaben abubuwa daga baya suka faru amma kafin abubuwan da suka faru a zaben eh, bayan zaben da ya samu kasar misali mu kalli yaya zaben rasha ike yanzu ne kamar gaba ta takwas a tarihin rasha da aka yi zaɓe da putin mm, kuma putin shekarunsa kusan 22 ko 20 mm. a kan kujerar mulkin iko ta rasha gaske to zaɓe to zabe kin san lokacin da rusasshen tarayyar soviet tana karkashin abin da ake kira communism wata mulki irin na gurguzu galibi zabubukan da ake a rasha ya kama da zaben da ake a communist china wanda za ki ga delegates ne da wakilai da congress da ake na cps su e da ake kira communist party to idan aka duba za a ga zaben har yanzu ma a russian federation ɗin ta putin tun da rusasshen tarayyar soviet babu ita ita kanta rasha yanzu gashin kanta take ci a matsayin federaliyar kanta abinda ake kira russian federation zaɓe bai canza daga irin salon yadda ake zaɓe a lokacin soviet union ba da ake cewa ussr kuma galibi dama delegates ɗin nan da suke zuwa a yi zaɓe sukan wakilci shiya-shiya da zawiya-zawiya ta 'yan gurguzu waɗanda kuma su ne suke wato kusan tantance makoma duk wanda zai zama shugaban rasha tsarin gurguzu irin na rasha daga lokacin da rasha tana dunkule da ake kira soviet union ba canja daga tsarin da ita kanta rasha da take federaliya kanta ba karkashin vladimir putin take gudanar da zaɓe wanda ake yin shi na wa'adin shekaru biyar biyar to idan aka duba za a ga haka aka yi zaben kuma lokacin da aka yi zaɓe abubuwa suka zo daga baya suka nuna alamomi da alƙiblar da ita gwamnatin take so ta kasance saboda shekarun da putin ya na shekaru 22 kan kargar mulki ma damar ma yanzu idan kamar yadda tsarin mulkin ya gudanar ko yake nuna na rasha ɗin in yanzu wa'adin putin ya ƙare al'umma da kuma wakilan jama'a waɗanda suke zaɓe a ƙarƙashin tsari irin na gurguzu suka yadda su sake ba putin mandate irin wannan dama ya zama shugaban rasha to haka ɗin abin zai dinga tafiya har sai lokacin da aka samu sauyi da irin goyon bayan da irin waɗannan wakilan da al'ummar ƙasa suke ba shugaba da lokacin zaɓe zuwa irin wannan tarayya ta inda ake gabatar da mulki irin na gurguzu to da aka duba farkon maudu'inki kin yi magana akan ɗaya daga cikin 'yan adawa wanda kuma a kwanakin baya Allah ya masu cikawa abubuwa suka zo na zarge-zarge musamman abin da ya faru da irin labarai da irin fashin bakin da manya-manyan jaridu irin na yammacin duniya suke bayarwa dangane da kitimarmarar da suka ce wai ita ce ta zama ummala bayisin mutuwar shi alexi novelli wanda yake kuma fitaccen dan gwagwarmaya ne wanda kuma kowa ya sani duk wanda ya ga take sa kasashen macin duniya su suka kara wa balne ne karsashin da yake kallon kansa cewa yana da kahon karan da zai kara da putin har ma ya kai shi kasa cikin san duniya ta cika da propaganda kuma ɗabi'a ce ta kasashen yammacin duniya a duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka faru sukan ɗauki wani mutum wanda suka san mutumin nan zai iya zama kamar wata katangar biya musu buƙatu a duk lokacin da suke so su kai wani abokin gaban su kasa babel ya gwada kwanjinsa putin ya gwada kwanjinsa kasashe manjin duniya sun gwada kwanjinsu ta karkashin kasa ta yadda suke ba na bolni duk wani irin taimako da yake nema ta yadda suke kwarzanta natijan na a kan cewa ya gagara ya zama gagaro akan putin mm. to ni na sani kamar yadda waɗanda suka karanta siyasar rasha da abubuwan da suke faruwa a ita rasha da wanda suka san wane ne putin kin san putin ga duk wanda ya san shi musamman wanda suka rubuta biography na shi wanda suka rubuta tayin rayuwarsa fitacciya daga cikin wadda ta san putin fiye da duk wanda yake jin ya san putin ba cin in dai ba wanda ya haifi putin din ba ba kamar professor alexander stent ta jami'ar john hopkins da ke amurka ta rubuta littafi akan shi putin wanda ta masa lakabi da suna putin's world wato kiniyar ya Alexander Stench ta ce ai babban abin da Putin ya jini a duniya ka kalubalanci ikon shi babban abin da Putin ya a duniya ka ce masa bai isa ba babban abin da Putin ya jini a duniya ka fito ka ce kai za ka iya kai shi ƙasa ta ce babu abin da Putin ba zai ƙasa a gwiwa ba duk wani mataki da zai ɗauka ya tabbatar da cewa abubuwan da ake gani sun gagara a tafiyar da su a ɗauka shi butun kamar yadda yake ake gani baya yafiya a kan gafas kuma duk mutumin da ya kalli abubuwan da suke faruwa da kuma yadda aka yi zaben nan a rasha mutanen rasha a halin da suke ciki da yawansu duk da an sani propaganda ta shiga cikin kunnuwan wasu sun yadda da cewa putin dictator ne mai mulki ne na kama karya waɗanda kuma fahimta ta shiga cikin jinin su sun yarda cewa putin mai ce ta rasha ne daga irin kutun gwila da kasashen yammacin duniya suke kulla mata to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa aka samu rinjaye daga kowane bangare na wakilcin zawiyar gurguzu waɗanda suka zaɓi putin ya koma kankaragan mulki kuma duba da irin kalubalen da rasha take fuskanta a diplomasiyar duniya duba da irin abin da yake faruwa da kuma irin kitimarmarar da kasashen yammacin duniya suke kullawa a kan fitin din na ganin cewa adiyoyin da za su za iya bakin kokarinsu su ja fitin a ƙasa su ja rasha a ƙasa su maida ta kurar baya a lokacin da su dama suke bikin cewa ai an kashe rasha tun lokacin da rasha tana dunkule to bari duk wani abu da ya rage wanda yake rassan zawiyar gurguzu ne musamman a wannan yanki a ga cewa an karkade shi baya da tasiri to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da su shugabanni da su waɗanda suke wakilci da waɗanda suke jefa ƙuri'a suka kalli fitin cewa ba dikteta ba ne ba mai mulkin kama karya ba ne waɗanda suka fahimci fitin a matsayin mai mulkin kama karya waɗanda propaganda amerika da ingila da sauran kasashen duniya ta ratsa amma ga wanda duk ya san menene ƙoƙarin kwato sovereignty yanci na rasha wanda suke ganin cewa matukar idan suka bari amerika da ingila sauran kasashen yammacin duniya suka keta su ta yadda suke so su keta su to za a waye gari babu wata kasa a duniya mai fada aji babu wata kasa a duniya wadda za ta rika yin yadda take so wadda za ta rika jan kasashe na duniya a kasa domin biyan bukatar ta da muradinta kamar kasashen yammacin duniya wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da waɗanda suka goya wa putin baya suka kalli cewa matseren rasha fitin shine na ɗinsu amma duk lokacin da aka ce an samu wani shugaba wanda ya gaza natija da irin iron fist wato takalmin karfin da ake gani ba wai yana amfani bane ba kamar yadda waɗanda suka fahimci cewa dan ya taka al'ummarsa ba yana amfani da takalmin karfensa ne domin ya taka abokan gaba rasha waɗanda suke ganin za su iya jira shi a ƙasa to wannan shine distinction na abin da ya kamata bambancin abin da ya kawo da abin da ya wakana da abin da zai wanzu a gaba da kuma menene future ambition menene burin rasha a gaba da ganin yadda za a saisaita kasar akan tabarkin da za ta yaƙi kasashen da ta fahimci cewa so suke su jata a ƙasa saboda gaba gabaki ɗayan su karafkiyar da ake idan kika duba haɗuwa suka kan kasuwar bukata misali ana ganin kamar mu a nan shugabannin mu ne suke hmm. da kwalamar eh, ɗarewa akan mulki in ka kalli putin da hmm. irin tsawon lokacin da ya kasance akan ragamar mulkin hmm. rasha tun shekarar dubu biyu ike kan kujera daga matsayin prime minister har ya zama matsayin eh, shugaban kasa da sauransu mm, eh, su ma kenan suna da irin wannan eh, abin na son kame guri gam sai illa masha Allahu to gaskiyar magana su kullum abin da ya kawo musu idan ka duba tarihin communist nations kasashe waɗanda suke da mulki irin na gurguzu zafin aƙida da inganta aƙida su kin san kaman ideological warriors ne masu yaƙi ne don kare gidansu mm. kuma kullum abin da suke gani idan suka samu wani shugaba wanda yake da ƙarfin zuciyar riƙe aƙida tunda su ba mulki suke ba su dawoma kan karagar mulki domin a cewa sun tara dukiya sai rike baitin malin kasa tsarin gurguzu ma aikin san bai da irin salo na tsarin jari hujja wanda zaki samu mutum daya ya mallaki dukiyar da biliyoyin al'umma za su amfana kuma dama mutane ne wanda suke kallon mutumin da yake so ya atabka almundahanar wawurar kuɗaɗen mutane yanzu me yasa idan kika dubi communist china yanzu mm. yaƙi da ake da corruption idan kika duba ai china ta yi fice kuma kullum ake kallon ƙasashe masu tasowa su kai model din china lokacin da ake ganin akwai waɗansu mutane da za su yi wa tattalin arzikin ƙasar su kasu karama hukaci yawa china in aka same ka da kes na corruption kowa ya sani a bayyana jama'a za a gille maka kai cikin kika tsaya kika duba za ki ga abubuwan da suke faruwa yanzu a koriya ta arewa duk matsayin da kake ciki duk mukamin da kake takama da shi duk gatan da kake da shi duk kusancinka da Kim Jong Un to daga lokacin da aka ce an same ka da corruption case abin da yake da alaka da almandana hmm. da auren kudin jama'a ba za ka kai labari ba babu wata inuwa da za ka shiga ta cice ka tsira daga hukunci zazzafin hukunci tsatsauran hukunci hukunci mai girman gaske da za a ɗauka a kanka matukar an same ka a karkashin doka da doron hujja irin ta shari'a ka aikata to daga ranar tafiya ka ta kare to saboda ka su in an kalli shugabannin su a matsayin ba kallo bane na irin shugabanni na zamani na yanzu waɗanda da yawa za ki ga cewa masu dawwama akan karagar mulki su kafa su daga su 'ya'yansu sai matansu ai ba wani abu bane ba kwalamar su mallaki kudaden al'umma ne su tafiyar da baitul malin al'umma kamar kudaden su na gado kamar wani yancin su na haihuwa abin da ake kira bas right to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bambanta masu irin wannan tunani su kawai kokarin da mutanen su suke da wakilan su suke kallo in akwai wani wanda shine zai iya kare muradansu ba zai taba yadda ya compromise ya bada kai buriya a yi amfani da wata dama domin a yi wa kasarsa abin da ba shi ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da in sun baka wannan tabbaci suna da ne a cikin zuciyarsu cewa kai ne da kake da natija da kuma wani karsashi na karfin zuciyar amfani da damarka wajen kare musu muradinsu shugabanci da wama hannunka domin su kare martabarsu wannan shine kawai babban abin da ya sa suka ɗago tun fil azam suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi to amma ba shi da yadda ake ganin cewar putin din ya yi rawar gani mm. yana kamar matsayin gugan karfe shakurmiya ga mutanensa na rasha mm. to amma rai dai mm. yanzu ana lissafin shekarun putin shekarunsa saba'in da ɗaya da haihuwa eh kwarai da gaske shekarunsa saba'in da ɗaya da haihuwa kuma ai ba za a dawwama ana yi ba mm-hmm. wannan zai zamto cewar su kasashen da suke adawa da a akan lokaci kasance da rashin yanzu sun yi lufin sun yi kwanciyar mage ne